mai kallon a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da yammacin wannan babbar rana ta juma'a biyar ga watan disamba shekara dubu biyu da goma sha hudu a cikin wani sabon shirin namu na fatawa shirin da ke zama ku kai tsaye daga hukumar talabijin na kasa da ke cikin garin zaria kowace rana irin ta a daidai wannan lokaci baya ga a wannan zango kuma shirin na zuwa maku a zangon ɗari da uku a na'urar satan Kamar kullum na Idris Sa'idu ni zan jagoranci gabatar da shirin. Kuma kamar yadda muka ambata shiri ne na kai tsaye shirin da kan gayyato malamai mu tattauna kan wata matsala a cikin addinin musulunci. Mu ba ku dama kuma ku bugo ku ba da ku ko ku tambaya kan a wannan matsala da ake tattaunawa a kanta. A makon da ya gabata ina kallon bai manta ba mun kasance ne da ainihin babban malami inda muka tattauna a kan ainihin a matsala da ta shafi albush watan shek mai nasarar liman tudun wada zariya inda ya mana bayani a kan albush a illolinsa cewa dai kaɗa'an haramun ne a musulunci mala ya karanta mana wani babban hadisi ce magana sallallahu alaihi ya faɗa wani rashana falaisa minna cewa duk wanda ya cuce mu ya yi mana albush to baya tare da ni ya ce ko ko a ci baka tare da annabi to aiko ka taɓi. bush mala ya faɗi mana duk wani abu da aka yi shi don kai ka samu amfani ka cutar da wancan ɗan'uwan naka to albushi mai dankali ne ya sa manya sama kaya na ƙasa mala ya faɗi mana eh, mai nono ne ta ƙara ruwa mai sai da mai ne ya sa wani abu duk da wani abu wanda za a cuci a zalunci uwa idan mala ya faɗi mana yana kasance a nau'in zalunci da sauransu to muna fata an faɗa kartu kuma an kiyaye don mu samu mu tare mu tsira tare Allah sa mu dace amin a yau kuma mun sake gayyato wani malami wanda shi ma dai ba bako bane a wannan shirin kasance mun kasancewa da shi malam Muhammad Nura Dambo a malam Muhammad Nura Zubairu Dambo a akramakallah muna maka barka da zuwa wannan rayuwar da mutum insha Allah insha Allah maudu'in da zamu tattauna da ainihin malamin namu a yau shine a wani abu da ke da munasaba da ainihin wancan maudu'i da muka tattauna akan shi wata amana saboda ba mamaki kila rashin amana ne kila shi haifar da wancan mun sani da shi algush ɗin to shi ma da ce mu tattauna akan amana amana dai da muka sani amana insha Allah malam zai mana bayani akan ma'ananta a ma'ananta a shari'a ba maki kila mu ji dan takaitaccen da amana ta kasance kila tun lokacin a farkon saukar da ita ko kuma farkon da Allah ya bayyana da ita da yanda ta zo a gare mu da kuma irin ta kasance kila a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa sahabbai da suka rike ta da kuma kila mu iya jin kila amaran za ta iya kasance akwai ta tsakanin ni da kai tsakanin ni da ubangiji na da makamancin haka kila ba har tsakanin ni da sauran abokan halitta wanda ma ba mutane da dabbobi duk insha Allah mu zai mana bayani sannan za mu iya jin kila wanda bai rike amana ba mamaki kila akwai malam zai faɗi mana akwai irin matsayinsa ko kuma irin tarihin da Allah ya masa a rungumar kiyama ko mata a duniya kafin a tafi kiyama fata dai abin da muke so shine mu ji abin da ya kamata mu rika mu rika abin da aka ne aka mana gargadi mu kauce mu kauce duk mutum tsare mu tsira tsare muna fata ubangiji Allah sa mu dace kuma muna amfani da wannan damar isar da ta'aziyya mu ga mutane mu yan na Kano abin da ya faru makon da ya gabata muna fata Allah ji wanda suka rasu wanda kuma suke da ci a suka samu raunuka Allah ya ba su lafiya to aka maka Allah تقدم مشكورا ان شاء الله اعوذ بالله السميع العليم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 muna muku sallama ta addinin musulunci kuma muna muku barka da saduwa cikin wannan shiri da fatawa a gidan a wannan gida muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya wa rayuwarmu albarka ya ƙara inganta wannan gida ya bunƙasa shi kuma muna gabatar da ta'aziyya kamar da malam ya gabatar ga duk ƴan uwanmu musulmai na duniya gaba ɗaya kan abin alhini da ya afku a jihar Kano muna fatan ubangiji ta ta'ala ya tsare nan mummunai da dukiyarsu hmm. kamar yadda malam ya gabatar cewa maudu'in da za a tattauna a kansa a wannan shiri batu ne dangane da amana babu shakka suna da alaka ta kusa da abin da ya gabata na algushu domin mutum mutumin da bai da amana to ba shakka haka ɗin zai gadar masa zuwa ga afkawa cikin algushu ita lafazin amana a harshen larabci ana kiranta al'amana kamar da bahaushe kan ambata wato bahaushe ya ari kalmar ne ya rika amfani da ita amma asali kalma ce ta larabci kishiyanta shine alkhiyana al'amana alkhiyana alkhiyana bahaushe kan ce ha'inci ba samfareren ma'ananta na larabci yana nufin wato cuta shine khiyana shi kuma amana bahaushe bai da wata kalma da tafi shahara tafi bayyana ma'ananta ya fi wasuwa sai dai a ce ita amanan da laraba ke amfani da ita hmm. su amana babu shakka ayoyin alkur'ani kaka da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi ingantattu tun farkon wannan addinin abu ne wadda suka dinga lugugwaita shi lokaci bayan lokaci kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi wasu annabawa da yawa a baya amma ba wani annabi da aka halatta masa yin ha'inci bal ha'inci da kin aminci wato kin amana yakan zama dalili cikin dalilan karyewan dukkanin runduna. da za a fita don yakan abokan gaba ko kuma don fakafakan cimma wata manufa da ake so a cimma dalilai masu yawa sun nuna haka wannan shari'ar ta mutu musulunci ƙarƙashin jagorancin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin wannan al'umma ayoyi sun nuna wajabcin yin amana Allah maɗaukakin sarki ya tsoratar da mu yin ha'inci ya kwadaitar da mu yin amana ya ayyukan ladina amanu la tahunu Allah war rasula wa amana cikin wa antum ta'lamun ya kuma munai la tahunu Allah war rasul kar ku ha'inci Allah karku ha'inci annabin Allah wata wa amana amanatukum ku ha'inci amanoninku wa antum Wacan nan aya ta sab ta sauka ne sakamakon wani waƙi da ya faru bayan an yi yaƙin banu nadir annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ƙarke ya yi sulhu da su ya kewaye banu nadir wato banu bayan banu nadir ya kewaye su har tsawon kwana ashirin da ɗaya aka kewaye garinsu da sojoji ba shiga ba fita sakamakon mugun aiki da suka yi na yakan Allah da annabin Allah da addinin musulunci da saba alkawari da kashe al'umman mummune da suka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kewaye garin suka nemi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sulhu da su irin yanda ya sulhu da banu nabiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yarda da haka ba don wata manufa kyakkyawa daga gare shi za Allah ya hukuncin cewa abinda zai iya yarda da shi shine su yarda sa'ad bin mu'az ya masu hukunci suka ce ba za su gamsu da cewa sa'ad ɗan mu'azu ya masa hukunci ba har sai sun shawarci abu lubaba wato abu lubaba tu bin abdulmundir al'ansari suka sa aka kira abu lubaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya amince musu abu lubaba da ya zo sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana tare da shi ana hudodin addini tare da shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana matsayin banun nazir da abinda za a yi wato ya faru da su kuma ya bayyana matsayin banu ba, da abin da zai afku da su abu lubaba bayan ya isa zuwa ga su banu ƙuraiba banu sun shawarce shi me kake gani mu yarda da hukuncin sa'adu bin mu'az ko kuwa mu kafe akan matsayin mu ba mu yarda da hukuncin shi ba abu lubaba ya ɗaga wuyar shi haka ya yi ishara kan cewa in sun yarda da hukuncin sa'adu bin mu'az za a yanka su ya yi ishara da hannunsa haka wato yana nufin wuka yanka wannan aiki da ya yi ta da cewa aiki ne ya yi da hannunsa da wuyarsa ba faɗin magana ba ba rikan wata dukiya ba ba jin wani mummunan zance ba Allah maɗaukakin sarki ya saukar da waccan nan aya a kanta ya ayyukan ladina amanu la ta ƙunun lakawar rasula wata taqunu cikin wa tuta alabu. lokacin da wacan nan aya ta sauka tana jan kunni kar a yi ha'inci a rike amana Abulu baba ya wuce masallaci kai tsaye ya je ɗaure kanshi a ɗaya daga cikin filolin masallaci a fila cikin filas ɗin masallaci wato ginshi-kai daga cikin ginshikan ginshikoki na masallaci ya ɗaura kanshi bisa ga alkawarin ba zai ci abinci ba zai sha abin sha ba har sai ya mutu ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe mashi. saboda yadda eh. yake jin tsoron ya ci amana ga aya ta sauka amana ne aka danka a hannunsa eh. kai ya tona sirri eh. sirrin mummune cewa sa'adu bin mu'azu zai yanke masu hukuncin kisa a matsayinsu na kafirin da su ma sun yi kisa kafin a yi masu hmm. to amma sai ya masu ishara ya fasa wannan sirri da cewa lallai in sun yarda da hukuncin sa dan mu'azu za a yanke masu hukuncin kisa wannan amana da ya ci da ha'inci aya ta sauka a kai ya firgita ya je daure kanshi cikin gishiki cikin gishikan masallaci da alkawarin ba zai ci ba zai sha ba ya tsaya a haka har sai sa'ad da Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa bayan ya yafe masa sahabbai sun same shi a masallaci aka yi masa bushara cewa an yafe maka Allah ta'ala ya karɓi tubanka ka kwance kanka ya ce ba zai kwance kansa ba har sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya kwance shi za Allah da kanshi ya zo ya kwance shi kuma ya yi alkawari cewa zai yi abu biyu abu na ɗaya ya ce zai baggarin da ya ci amana zai baggarin gaba ɗaya ku kalli irin yanayin amana abu na biyu ya ce duk dukiyansa da ya mallaka kaf zai wa Allah da annabinsa ayi addini saboda cin amana da ya yi ta hanyar ishara ya ɗaga hannunsa ya nuna amana wato ya ci amana ta hanyar ishara ya yi ha'inci. so wannan na cikin ayoyi na farko-farko da suka sauka dangane da abin da ya shafi amana Allah maɗaukakin sarki a cikin ayan ya hana mu yin ha'inci ya umurce mu da yin amana a wasu ayoyi da yawa Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a yi rike amana a kula da adalci kamar da in lokaci ya bamu za mu zo mai bayani a kansu bayan ayoyin alkur'ani akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wa wasallam waɗanda suka nuna mafi girman zunubin da Allah kan gaggawan saukarwa mutane da fitintunu da ukuba da kashe-kashe da rashin kwanciyar hankali mm, saboda wannan shi shine cin amana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma zambin أجدر على الله أن يعجل العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من الأمانة ba wani zan ba wani zunubi wanda Allah ta'ala yakan yi gaggawan saukarwa ma'aboci wannan zunubin da hukuba ma'abota wannan zunubin ai gaggawan saukar musu da ukuba ukuban nan ta kisa ne a'a ta talauci ne a'a ta azabtarwan shugabanni ne a'a ta cuta ne wato cututtuka kala kala ukuba mai ma'anan ukuba ba wani zunubi da akan yi gaggawan saukar da azaba a kansa irin cin amana wannan ya tabbata cikin ingantaccen hadisi cin amana yakan jawo a gaggawan saukar da masifu al-imam tabarani ya fitar da wannan hadisin da isnadi ingantacce yana cikin silsila sahiha akwai abubuwa guda hudu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara a cikin hadisi ya ce duk mutumin da ya zanto bai kiyaye ɗaya daga cikinsu ba ko da ya kiyaye uku amma ya samu tasgaro a ɗaya to wannan babu shakka munafiki ne tsantsa tsantsan munafiki cikin waɗannan abubuwa guda hudu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci cewa idatu min hana in aka danka amana a hannunsa sai ya ci amanar ka yarda da mutum ya ci amanar ka Ka bashi dukiyanka ya ha'ince ka ka amince masa ka faɗa mashi wata magana ya ha'ince ka ya tona magana za mu zo ma ambaci nau'ukan amana inda mm. amanona ke shiga da aka dai akwai ayoyi da yawa waɗanda suke nuna amana balma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk khutuban da zai yi da da ana zamali ya faɗa cikin wani ingantaccen hadisi yace ba wata khutuba a cikin khutubobi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kammana ko na idi ko na juma'a face annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cice ta da cewa la dina liman la amana talau babu addini gaba ɗaya ga mutumin da bai da amana duk mutumin da ba zai rike amana ba ko da ta magana ce to wannan mutum ba a lissafa shi a cikin mutum mai addini Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Akar makalla a bisa wannan bayani da ka yi na dangane da ita amana. To kenan za a yi cewa amana kaman rike ka kaman wajibi ne kenan ga musulmi? Rike amana wajibi ne. Rashin amana rashin addini ne kamar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar. kuma musulunci bai ba kowa daman ya ci amana ba kowa ne ya sa cin amanar kuwa kowa ne ne yanzu ni muka ci amana ba za ka ci amana ba ba ka tsoron wani ɗan adam ka ci amana amanuna tana cikin abubuwa wace bai a addini dole ne a rike amana kuma rasa amana rashin addini ne ha'inci alama ne na raunin imani Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to ya kama kalla kafin mu tafi ga anwa na ita a amana ba mu sani da ko malam zai yi kokari ambata mai kallon mu kila yanda amana take kasancewa tsakanin shi da dan uwan shi da kuma tsakanin shi da mahallaci na farko daga nan tsakanin shi da kila sauran halittu so babu shakka akwai amana karan farko da ake kiyaye amanar da ke tsakanin kai da ubangijinka dukkanin aiki da Allah ta'ala ya wa bawa gaba ɗaya amana ne ka yadda da shi a matsayinsa na makaɗaicin sarki ba shi da abokin tarayya cikin sunayensa cikin siffofinsa cikin ayyukansa ba shakka wannan amana ne ka yarda da Allah madaukakin sarki a matsayin mai bayarwa amana ne a matsayin mai hanawa amana ne ka yarda da haka ɗan amana ne an yi alkawari da ɗan adam cewa zai yi wannan imanin zai yarda kafin ma ya zo duniya duk mutumin da ya yarda da cewa akwai wani mai bashi wadda ba Allah ba ko akwai wani wanda ke da ikon ya cutar da shi a rayuwa ke cutarwa na gaba ɗaya babu shakka ya ci amanan Allah Shi ne waccan aya take ishara a kai. akwai hadisin Abu Darda cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wa sallam mijin Ummu Darda ya fito karara ya bayyana mana haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan hadisi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce hamsun man a bikinna abubuwa guda biyar duk wanda ya aikata su ma'a imanin da halar jannata inda ya aikata waɗannan abubuwa guda biyar tare da imani da Allah to babu shirka zama ɗan aljanna sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara lissafa su ce man hafaza ala salawatil hamsi ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna wa tuhurihinna da halar jannata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wanda ya kiyaye salloli biyar ya kula da alolan da akan yi kafin a yi sallolan kuma ya kula da ruku'u da natsuwa cikin ruku'un ya kula da sujuda da natsuwa cikin sujudar ya kula da lokuta da akan yi sallola ga baki ɗaya. za Allah sallallahu alaihi wa sallam a wata ruwaya ya ƙara da cewa wa sama ramadana wa hajjal baita in istata'a ila zalika sabila ya kuma yi aikin hajji Matuƙar ya samu daman yin aikin hajji har ya ce wa addar zakata tayyibatan biha nafsuhu tayyibatan biha nafsuhu ya zanto ya ba da zakka sa'ad da zai ba da zakkan ba an tilasta shi bane ya ba da ne bisa ga yardan cewa addini yana jin daɗin haka da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gama lissafa waɗannan attakalifu shar'iyya abin da ya shafi alola tsarki sallah da ayyukan sallah ɗin ruku'u sujuda kula da lokacin sallah ɗin yin azumin ramadana ya ambaci ba fitar da zakka da annabi ya kammala wannan sai ce wa addal amanata wa addal amanata lafazin wa amanata fassara ne ga abubuwan da annabi sun sama ya faɗa a baya cewa fit wannan imani da Allah da aka faɗa a farkon hadisin tunda ya ce hamsun hamsun man hafaza bihinna abubuwa guda biyar duk wanda ya kiyaye su sai ce ma'a imanin tare da imani wannan lafazin ma'a imanin tare da imani ya nuna sai ka imani da Allah sannan sai aka faɗa ayyuka kuma da muka ambace su a baya ayyukan gaba to a ƙarke sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wa addal amanata ya sauke amana ashe waɗannan ayyukan gabaki ɗayansu amana ne kamar yadda ɗaliban abu darda sun masa tambaya suka ce me kake nufi da addal amana ko me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nufata da zance sa'ad da ya yace wa'addal amana sai ya ce wa addatta kalifar shari'a? gaba ɗaya nauye-nauye da aka dora ma na shari'a kafin ayyuka da aka dora ma wanda ya shafi mu'amala kamar aure wanda ya shafi mu'amala kamar kasuwanci ko da ya shafi ibada kamar sallah kamar azumi kamar zakka da kaji a hadisi Dukkansu amanuna ne Allah ta'ala yana neman mu kula da waɗannan amanuna kar mu yadda mu hanci mu'ainci amana inna Allah kun an tu'addul ti ila wai wa a kan bainan nasi an tahkumu biladar. waɗannan gabaki ɗayan amana ne wato amana tsakanin kai da Allah kenan inganta tauhidi inganta ibadu kyautata mu'amala kamar yadda ya maka umarni sannan amana tsakanin kai da ɗaiɗaikun bayan Allah tsakanin kai da abokinka tsakanin kai da makwabcinka tsakanin kai da abokin kuɗanka na kasuwanci ko na aiki ko na zama wuri tare duk inda aka haɗu sun karkasu nau'i nau'i na farko akwai abin da ya shafi alwakala wani ya wakilta ka kan wani abu ya ce ya wakilta ka ga shagon shi ka tsare masa ko ya wakilta ka ka je Legas ka siyo masa ai kaya kaza ko ya wakilta ka zai yi gini ka tsaya masa ka kula masa da ginin nan abinda aka za a kashe ta ka za su fita shi zai ba kai kuma ka biya ma'aikata ko ya wakilta ka ka je kasuwa ka za ka siyo mashi wani abu ko ya wakilta ka ka ɗauki wasu takardu ka kai mashi su gari kaza ko ofishi kaza da sauran nau'ukan wakilci da akan yi wannan wajibi ne ka kula da amana isar da alkawarin da kuka kai da shi sunansa kiya amana kin isar da abin yadda kuka yi da shi lokacin da zai wakilta ka sunansa ha'inci kishiyan amana kun babu shakka yana lalata aikin mutum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da Abdullahi dan Mas'ud kan wata amana da aka wakilta shi akai akwai ɗaya daga cikin kafirai Uqbatu bin Abi Mu'ayth har ya mutu bai musulunta ba bal ayoyi ma sun nuna ɗan wuta ne za a azabtar da shi zai yi nadama a ranar alkiyama wa yau mai azzu zalimu ala yadayhi ya kulu ya laitani ni ma ar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhis fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula wanda waɗannan ayi sun sauka ne kan uqubatu bin abi mu'ayth Uqbatu bin Abi Mu'aytin ya wakilta Abdullahi dan Mas'ud ya masa kiwon dabbobinsa ya rika biyan shi sawa'un karken mako ko duk karken wata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abubakar suka zo za su wuce suna jin matukar yunwa a wannan lokaci abubakar yana cikin jin yunwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fama da yunwa a lokacin sai suka nemi Abdullahi dan Mas'ud ya tatsan masu nonon saniya kwara ɗaya ya ba su shi sadar rage raɗaɗin yunwan da ke damunsu a wannan lokaci suka tambaye shi suka ce ko za mu samu ɗan nono abdullahi ɗan Masudu ya ce dukkan dabbobin nan da kuka gani ta tana tankama take hantsanta tankame ke da nono amma ba zan shayar da ku nonon nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wale ba Don me ba za ka bani nonon nan ba ya ce ana mu'taman amana aka bani in na yarda na ɗan taɗan maku ganin ni ni musulmi ne kuma musulmai ne shi kuma wanda ya bani amanan nan kafuri ne arne ne mai bautan gumaka bai musulunta ba sai in ce bari in fifita annabin addini na jagoran addini na kama abbakar in ta masa nonon wani kafuri ya ce ina ganin na ci amana da ya faɗa wa annabi sallallahu haka annabi ya faɗa ya faɗa alkhairi akan shi ya tabbatar da shi akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to ko akwai wata akuya kemashashiya wacce ba ta da nono a hantsarta ba alamar nono ko digis yace akwai sai ce ina take sai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kemashashiyar akuya eh. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dafa hantsarta nan da nan sai ta cika da nono dulu-dulu ta kawo nono manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗibi na sha nan take ya ɗibi na guzuri shi da abokin shi Abubakar a ƙarke annabi ya ce wa wannan nonon aqlif kafe sai nonon ya koma ya kafe akwai kuma ta shiga cikin garke aka ci gaba da kiwon su wannan yake nuna ashe amana in aka wakilta ka kan wani abu to kowaye ya taho mahaifi ne a wani dattijan anguwa ne wani ne kake jin kunya in kayan amana ne daidai da bashi wani ya bar maka dukiyar shi in ba shi ne ya baka dama ka bada bashi ba to ka bada daman ka ci amana ka ka bada bashi ka ci amana shi balle haka ɗiba wani abu wani abu makamancin haka bayan amana na biyu bayan abin da ya shafi wakala sai abin da ya shafi wato harkoki na jagoranci a jagorantar da kai kan wani abu sawa'un wannan jagoranci na ɗaukan ka aiki ne hmm. domin abin da ake kira jagoranci duk lokacin da aka ɗauke ka wani aiki hmm. an jagorantar da kai kan wannan aikin sawa'un kai ne shugaba ko ba kai ne shugaba ba kowa jagora ne kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisi kowa shugaba ne kan abin da aka bashi komin kankantan aikin da aka baka ko a kasuwa ko a kamfani ko a wata ma'aikata ta gwamnati ko a wata ma'aikata ta private ta ɗaiɗaikun mutane masu zaman kansu hmm. matukar an ɗauke ka aka danka maka wani aiki ta yarda za ka yi aka baka takardar ɗaukan aiki ko aka faɗa maka da baka ka gamsu cewa za ka yi to dole ne ka kiyaye amanona cikin wannan aikin ka kiyaye amanonin lokaci da kuka yi da masu aiki ka kiyaye amanonin tashi da wuka ka kiyaye amanonin nau'in aikin da za ka yi dukkan wannan abin tambaya ne kuma nau'i ne na amana da za a yi tambaya akan kan ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin ingantaccen hadisan da al Muslim ya fitar ya ce duk wanda aka jagorantar kan wani aiki sai ce mani sa'amalna wa ala amalin duk wanda muka aka shugabantar da shi kan wani aiki lafazin man ɗaya ne daga cikin adatu sharti wadda kuma in ta zo tana nuna istigiraƙil jinsi wato ta yi istigiraƙi na gaba ɗai tana nuna shigar da dukkanin nau'in wannan aikin ko ma wani irin aiki ko hmm. namiji aka ɗauka aikin ko mace aka ɗauka aikin ko babban aiki ko ƙarami duk wanda aka ba wani aiki sai ya ha'inci ha'incin da bai wuce daidai da alluran da ake zira dare ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ce matukar dai yayi haka to sai an zo da shi a matsayin mai cin gululi ranar alkiyama in yi ha'inci ta hanyar ragewa ko kawarwa ko sawa a ajihu ko kin mai da hankali ya baza kwanduwa ya aikin yadda aka ɗauke shi to za a taho da shi ranar alkiyama a matsayin mai cin gululi da wanda aka ba shugabanci hmm. na jagorancin wani wuri hmm. da wanda aka ɗauka aiki yayi wani abu malamin makaranta ne a ma'aikacin jarida ne a ma'aikacin kasuwa ne kowane irin nau'in aiki da aka ɗauke ka hmm. matukar ka yadda za ka yi to kai abin da za ka fita har ga Allah kin yin abin da za ka fita har ga Allah ɗan nan cin amana ne cin amana ne annabi sallallahu alaihi wa sallam sa'ad da Abu Zarin ya ne shugabantar da shi kan wani aiki annabi sun salama ya dafa kirjin shi ya dafa kafaɗa shi Ya ce ya in innaka la da'ifun abu darrin na lura kana da rauni wa inna la amana kuma aikace aikace ne yau da gobe gaba ɗayan sa amana ne wa inna yawmal qiyamati nadamatun wa hasara a ranar alkiyama duk wani abu da aka jingina maka na jagoranci na wani aiki ne da aka dora maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce zai zame maka nadama zai zame maka tabewa Allahumma illa allazi adda allazi alaihi fiha sai fa wanda ya sauke dukkanin nawaye da aka yi tsakanin shi da waɗanda zai kallafa mashi wannan aikin a wannan babin wato dali abubuwa dai suna da yawa ana amma dai mu kiyaye wannan kware matuka duk lokacin da aka jingina maka wani aiki kai bakin abin da za ka yi sannan cikin nau'ukan amanar da ke mai kallon mu kana kallon shirin fatawa da ke zuwa kai tsaye daga hukumar talabijin na kasar kenan cikin birnin zaria inda muke tattaunawa da babban malamin mu malam muhammad nura zubairu dambo wanda kamar yadda muka sha ambatawa dai ko muka ambata a baya ba ba ko bane a wannan shiri kuma mu da muke tattaunawa da shi shine kamar yadda mai kallon mu yanzu ya kama mu to muna tattaunawa ne kan abin da ya shafi amana inda malam ya mana amana a hausa ba ta da wani fasara wanda ya ce a kira ta amana duk kishiyanta kuma kamar yadda malam ya ambata mana shi ne ha'inci duk wani abu da za ka yi na ha'inci to ka wanda malam kuma ya faɗi mana wajibi ne kuma ka rike ni ma in rike da bisani malam ya kawo mana ayoyi da wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna muhimmancin da ke tattare da rikin amana da kuma illolin da ke tattare da rikin da rashin rikon amana inda mala ya faɗi mana zara sallallahu ya faɗa babban hadisi a cikin shi ne. ba addini ga wanda ba shi da amana to na san da amana a zaune in aka ce baka da addini ai ba sai baka bukatan wani dogon ai maka wani dogon shari'a akan abin da ake nufi cewa baka da addini in baka da amana to kenan ka ga zama wajibi kenan ya rike amana ka rike amana mu rike amana gaba daya kila haka sai da an samu al'umma tsarkakakka a samu ci gaba ubangiji Allah samu dace mun san al'adar wannan shi ne muka buɗe layin waya ba ku dama kila kai ne kallon kana tambaya ko wani abu da malayin ambata ba baka fahimci shi ba ko kana da ƙarin bayani kan abin da ya ambata ko ko abu da take kamar yadda injiniyoyin mu za su iya samu na akwatin talabijin yadda za a iya karantawa a gani lambobin su ne sifili takwas sifili uku bakwai shida tara hudu tara bakwai uku wata zero eight zero three seven six nine four nine seven three ko kuma sifili takwas sifili biyu shida bakwai biyu ɗaya hudu bakwai uku watan zero eight zero two six seven two one four seven three in za a kira da Allah dan mutane su da akwatin talabijin sannan a takaici mutum ya faɗi mana sunansa da kuma daga inda yake kira sai a takaita bayani in tambaya ne a yi kai tsaye sifili takwas sifili uku bakwai shida tara hudu tara bakwai uku ko kuma sifili takwas sifili biyu shida bakwai biyu ɗaya hudu bakwai uku a ah, malam kafin mu samu wani mai kira kuma kafin ka ci gaba da na uku a kan su waɗannan ababa guda biyar zan so maka tambaya a kan na farko ɗin na farko ɗin wanda ka ce a na biyu kenan tsakanin ɗaiɗaikun mutane da ɗaiɗaikun mutane hmm. to an karɓa kallaya abin zai iya shafan miji da matan shi da kuma ila sauran yara wato dangane da zamantakewa da mata mm. baki ɗayan shi shi ma amana ne asali ma aure kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih bukhari a hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi doguwar khutba a cikin wannan doguwar khutba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wastausu bin nisa'i khairan ina barin maku wasu cin alkhairi dangane da matan aure manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fa innakum akhastumuhunna bi amanatillahi domin kun aure su ne da amanar Allah a wata ruwaya bi kalimatin a wata ruwaya kuma bi amanatin laki kun kar mata ne da amanar Allah wanda yake nuna ashe auratayya gaba ɗaya amana ce auratayya da ke tsakanin maza da mata amana ce tsantsa cikinta ka auro ta ka daga gidansu zuwa gidanku daga anguwansu zuwa anguwanku daga yaransu ka shigo da ita yaranku daga mutanen da ta saba da su zuwa mutanen da kai ka saba da su ta bar nata wurin ta dawo naka so akwai amana mai girma kai a kanka kamar da ita ma akwai amana mai girma a kanta To haƙoƙin da ke tsakanin ma'aurata na su biyun gaba ɗaya shi miji cikin haƙoƙansa mafiya bayyana wadda ake wajabta masa ya kiyaye lallai ya ba ta abinci ya ba ta wurin zama kamar da ubangiji ta ala ya ce askino hunna min haisu sakantun min wajurikum ku zaunar da su a gwargwadon inda waka zauna wato gwargwadon ikon sa'annan ya ciyar da ita wa alal walidi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf shi muji wato baba kenan shi uh, ma'auri an sharɗanta masa ya ciyar da matarsa ya mata tufafi duk wannan yayi gwargwadon ikonsa ana buƙatan wannan so inganta auratayya da zama lafiya da tausayawa juna kamar yadda ayoyi da yawa suka yi ishara kai gabaki ɗayansu amana ne ƙin yin haka kuma yana cikin manya-manyan amanuna da ake neman a kiyaye a ƙarƙashin wannan wani amana mai muhimmanci wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata ƙarara. annabi sallallahu alaihi wa ya ce wa inna min a'zamil amanati a wani hadisi da alimamu Ahmad dan Hanbal ya fitar wa inna min a'zamil amanati Lallai yana cikin mafi girman amana an yafdi rajulu ila imra'atihi miji ya zace wa matarsa babin kwanciyar aure wa tafdi ilaihi ita ma ta zace mashi ma'ana dai a samu saduwa na auratayya summa yafshi sirraha au tafshi sirrahu sannan sai ya zo yana tona sirrin abin da ya faru tsakaninsu annabi kira wannan a'azamul amana a'azamul amanati mafi girman amana a samu miji yana tona sirrin kwanciyar aure tsakanin shi da matarsa ko ita matar ta tona ta kowane fuska da aka dai a mu'amalan auratayya zamantakewan auratayya ga baki ɗayansa amana ne Allah ya ba mu ikon sauke daidai yake da sauran amanuna na yau da gobe yara da Allah ya ba ka bai da kai tambaya su ma yara da Allah ya ba a ga baki ɗayansu amana ne za a yi maka tambaya dangane da abin da aka baka na amana wani na na yara wa kullukum mas'ulun an ra'iyati na so abu na gaba kuma wadda yake da alaka da amanona da ke gudana tsakanin mutane a abinda yake naka ne mallakanka akwai amana cikinsa abinda kai ne shugaba aka jagorantar da kai akwai amana cikinsa kadan akwai wani wanda ya fi cancanta ka ɗauko ka sa a kan wani mataki wani mukami ko wani aiki sai ba ka ɗauko shi ka ɗora kan wannan matsayin ko wannan mukamin ba ka ɗauko wani don kusanci kila ɗanka ne kila ƙaninka ne kila maƙwabcinku ne kila abokinka ne kila ɗan abokinka ne ɗauki admission da ake bada a tertiary institution misali manyan makarantu ɗauki a ba takardar ɗaukan aiki appointment da za a ba mutum an ɗauke shi aiki sai a faɗi waɗansu ƙa'idoji a ce wanda ya cika waɗannan ƙa'idoji shi za a ɗauka a zuwa interview wato a tattauna a gana da waɗanda suka taho da waɗannan abu so sai ya zan ga wanda ya na ɗaya ga wanda ya na biyu to amma shi baka san shi ba ba shi ba wani wanda yake masa kamun kaba. shi bai da uwa a murhu misali ga wani shi kuma can wadda bai samu bai ci wannan abin ba bai cika sharɗa ba sai dai shi kuma yana da tashi yana da uwa a murhu hmm. kila kai wadda kuke da daman ku ɗauki aikin ko kuke da daman ku ba da admission ɗin ko kuke da daman ku ɗora wannan nauyin ko ku ba da wannan dama ɗin shi na kusa da kai ne to sai kai amfani da daman da kake da shi ka tura na farko na biyu ka ɗauki wannan to babu shakka wannan yana cikin mafi shirin. cin amana yana cikin mafi shirin ka'inci kuma yana cikin amanona mafi girma da ake so a kiyaye a sahabi abu hurera abdurrahman bin sahar abdusi Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari ya ba da labarin wani balaraban ƙauye ana zazzaune sai ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulullah mata sa'a ya ma'aikin Allah yaushe ne za a yi tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawar da kai har sahabbai suna cewa wasu ka ce da aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ji ba wasu ka ce a'a ya ji ya kyale shi ne can sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce aina sa'il anil sa'a ina ne tambaya aina sa'ilu anil sa'a ina mai tambaya dangane tashin alkiyama sai ce gani ya rasulallah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan dhiyat al amanatu fantadir sa'a in aka tozartar da amana to ka tazara tashin alkiyama yana nuna tashin alkiyama ya kusa kenan wani sahabi sai ya ce wa ma idza ya rasulullah me ya tozartar da amanan ya ma'aikin Allah me ya tozartar da amana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza duyyat amanatu fantadir sa'a in an tozartar da amana a saurari tashin alkiyama ya kara cewa ma idza atuha me tozartar da amana sai ce idza usnida al'amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'a kadan aka jingina abu aka bada aiki aka bada jagoranci aka bada takalibi ga wanda ba shi ya cancance shi ba hmm. aka kyala wanda ya cancanci abin hmm. to a saurari zuwan tashin alkiyama yana nuna tashin alkiyama ya kawo jiki an kusa tashin alkiyama amma kan tambaya mai kallon lambobin da ka iya bugowa kai tambaya ko ki tambaya su ne sifili takwas sifili uku bakwai shida tara hudu tara bakwai uku ko kuma sifili takwas sifili biyu shida bakwai biyu ɗaya hudu bakwai uku za mu ƙara nan baki da muna ganin kamar akwai tangaɗɗan a na'ura namba da za mu ƙara ita ce ta gulo sifili takwas sifili biyar shida tara shida uku sifili biyu uku zero eight zero five six nine six three zero two three ko kuma lambobin da ake gani a akwatin talabijin wanda aka saba da su sifili takwas sifili biyu shida bakwai biyu ɗaya hudu bakwai uku ko kuma sifili takwas sifili uku bakwai shida tara hudu tara bakwai uku na'am to mala bisa wannan abu da ka gama ambatawa a yanzu na cewa idan aka dora wani a jagoranci hmm. matsayin da bai cincinta ba hmm. to a jiraci zuwan a karshen ko kuma a jama kenan to malaya za ka kwatanta wannan abu da halin da muke ciki a yanzu amma kafin nan bari mu ji a madauki wannan kiran muna fata za a kira ba mu son a yi flashin ko in ba a yi kira ba ana iya rubutu a hmm. sako mu karanta na'am halin da ba shakka kamar yadda wasu bayanai suka gabata a baya hali da muke ciki a yanzu baya rasa alaka da irin yadda mutane suka tozartar da amana kula da amana da kiyaye shi dalili ne na tsare jini tsaruwan mutunci tsaruwan dukiyoyi da rayukan al'umma sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka kai matuka wajen kula da amana ta yadda za ka cimma ɗayansu yana tsoron ka faɗa mashi wata magana ma ya faɗa ma wasu ko da ko mahaifin shi ne ko shi ce so wannan sai ya sama sirri cikin sirrirrikan ko dalili cikin dalilai na samun ɗaukakansu da kuma tsaruwan jininsu da rayukansu manyan malaman tafsiri kaman al'imamun kurtubi a cikin tafsirinsa ƙarƙashin inna Allah ya amurkum an tu'addil amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl ya yi ishara ga yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suke kiyaye amana ta yadda Anas dan Malik sahabi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mahidimcin gidan ma'aikin Allah wanda ya taso yana hidindimu a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sirranta mashi wani abu ya aike shi da shi Anas ya saba da sassafi. ana yin sallar asuba aka kammala karatu a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai tafi gida to nan sai ya jinkiri bai koma gida da wuri ba su mahaifiyar shi ta ga jinkirinsa ta ce me ya tsayar da kai baka dawo da ruba ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya tsare ni ya aike ni ta ce da me ya aike ka me ya faɗa maka ya ce shi kuwa sirra rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mahaifiyar shi ya ce sirrin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa wa sallam ta ce da shi ihfad li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sirra ka kiyayewa annabi sallallahu alaihi wa sallam sirrin shi da suka ɗauki wannan ɗabi'ar ba sa cin amanan junansu ba su yarda da ha'inci ba sai zan sun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a lokacin da al'umma suka zanto ana da cin amana domin cin amana abubuwa da yawa za su haifi karkashin shi kamar da a farkon karatu muka yi batun algushi zai iya faruwa karkashin cin amana rashin ba amana to komi zai iya faruwa ka kalli jumlar da annabi sun sama ya ambata cewa ba addini ga wanda bai da amana hakan kallon kafin ba na yanke ka ba ina tana masu kallon nan mana ganin kamar akwai matsala daga cikin injiniyoyin namu mm. a lambobin su ne sifili takwas sifili biyu shida bakwai biyu ɗaya hudu bakwai wato zero eight zero ko kuma zero ko kuma lambar da muka kara zero a wannan sun lambobin da za a yi bugowa a tambaya ko a nemi ƙarin bayani kan ababen da malamin ambata na mutu akan makalla kana bayani so sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam sun rike amana ƙwarai da gaske wannan sai ya zama sirrin zaman su lafiya ya zama sirrin kwanciyar hankalinsu a kai ga wa alaikum salam alhamdulillah lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah muna tare da wani awal daga to muna jin kamalan awal na'am ya kan maganar amana yanzu wala kamar yadda ya yi amana abu ba da maka kawo a haka ne a duk lokacin da a musulunci duk lokacin da wani ya baka ijiyan wani abu ko ya baka kula da wani abu to bai halatta kai kuma ka ba wani ba kai da kanka za ka kiyaye wannan abu wato akwai abin da ake kira salafi a musulunci na Ina wa da zuwa. Malam na jin ka na'am. Yawa da ana tambayar shi. Hmm. ne. ne hukuncin wanda aka bar shi? Aka bar shi amana na marayu ne. Sannan kuma mutum ya zo shi ne da su ba. Duke marayu kenan. Ina son gane da bayani ga irin masu yin wannan halin. Sannan gudu. Wanda an ba su amana na wannan wanda ina suka rasu hmm. marayu a matsayin da sun sun yi fuska sun Na wasu da su manka. ya yi sosai Na'am. Na'am kamar sai ka da Na'am. to dangane da tambayan farko a babin wadi'a wato abin da ya shafi ijiya ka'idar wadi'a duk mutumin da aka ba shi wadi'a amana aka ba shi har ma malamai suna da wata ka'ida sukan ce almuwadda'u mu'taman wato almuwadda duk abin da an faɗa almuwadda ismin maf'ul ana nufin shi wadda aka ba amana duk wanda aka ba duk wanda ijiya amintacce ne so kadan ba ijiya ce mutlaka ba wadda an ce eh ka ije man wannan in zaka tashi ka bawa na ko in zaka baggaran ka bawa na ko yayin lallura ka zaka bawa ne to ka ɗauka ka ba wani ba domin kai ne ya amincewa ka'idar ijiya ko duk wanda ya baka ijiya in kayan ya ɓata ba za ka biya ba wannan shi yasa aka ja kaidi a littattafin bikin musulunci wani ba zai baka ijiyan wani abu kai kuma ka ba wani ije ba domin kai ya amincewa ya baka ijiya inda abin nan zai salwanta a hannunka to ba za ka biya ba eh to da a sai a amsa guda wa wa wa wa wa wa

So a takaice tambayan farko hmm, ba da ya halatta wani ya baka ijiya kai kuma ka ɗauka ka ba wani. Wani ya baka tsawon shago kai kuma ka tashi ka ba wani. Hmm. Tambaya na biyu kuma na irin masu an sun hayan mashin hmm. sai su kuma sai su ba wani haya. Eh su ba da hannun ƙwarya. A ka'ida duk direban da aka ba mota. Aka ce ya tuka ko aka ba shi babar aka ce ya tuka to shi aka ba. lokacin da yake bukatuwan ya ba wani hmm. to sai ya nemi izini daga asalin mai dukiya kadan shi mai dukiya ya baka dama cewa to kai in ka gaji ko baka da lokaci ka bawa ne hmm. sai ka bashi hmm. amma abinda direbobi da sauran masu haya da mashin suke wannan ya sha bamban da abin da ya zo cikin littattafan mu na fikihun musulunci ne tambaya kan marayu so batun marayu batu ne mai girma kuma mai hatsari kwarai da gaske babu shakka al'amarin marayu yana cikin abubuwa da ayon alkur'ani suka mai da hankali kan bayani a kansu hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa suka mai da hankali kan bayani a kansu gabaki ɗaya harkan maraya kaf cin dukiyan maraya a cikin nau'ukan zinubai to ita ce mafi muni cin dukiyan marayu eh. gwanda wani mutum wanda ba maraya ba farko tukuna musamman ake kira maraya tukuna so a gurguje kadan aka ce wani maraya yana yaro karami kafin ya balaga ake ce mishi maraya hmm. so dukiyar shi duk lokacin da wane aka danka mashi a hannunsa ya ci wannan dukiyar hmm. to ya tabbatar da cewa yana cin wuta ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki na santa alƙur'ani akan kala kowa irin ci ko ko akwai wani ya da aka eh ci na zalunci aka hana min ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim an na. Allah ya ce wa sayasluna sa'ira mm. wato masu cin dukiyar maraya da zalunci mm. suna cin wuta ne a cikinsu. Ci da zalunci mm. ka ɗauki dukiyar maraya ka je kai kasuwancin ka kai. Ka ɗauki dukiyar maraya ka je ka sai fulotin ka kai. Ka ɗauki dukiyar maraya da manufan naranta nan gaba in na samu zan biya. Eh. Kuma yaro ne karami dukiyar maraya ba a komi da ita sai waɗannan abubuwa da za mu ambata abu na ɗaya ya halatta in ba ka da halin ciyar da shi karka ciyar da shi abinci cikin wannan dukiyar in ba ka da halin biyan mashi kuɗin makaranta cikin dukiyar shi ka ware ka rika biyan mashi kuɗin makaranta waɗannan abubuwa lafiyansa duk abin da ya shafe shi mm. shi taron kan shi shi maraya mm. to za ka iya masa da dukiyarsa mm. bisa ga sharaɗin kada ka bar waɗannan buƙatun nashi su cinye dukiyar dole za ka rika jujjuya su in ka san tana da buƙata a rika taɓa ana masa hidima to kuma sai a rika jujjuya ta ta yadda za a rika yin masa hidima ne take riba amma kai kai dauka don buƙatar kanka to wannan babu shakka baya ba baya halatta ga musulmi ya ɗauki dukiyar maraya ya uzurin kan shi karan kansa kuma Allah karar ya nuna wuta ne mutum yake ci cikin wannan shi ne tambaya na gaba wanda ya ce ka ji mutum yana neman aure je wajen yarinya ya ci mata in ta zo ba ta kaza kaza kaza ya ta zo ta ga sabanin haka nan to wannan babu shakka yana cikin abubuwa da rikin ina ma malam barka da zuwa kuma Allah ya saka daga gaskiya to shi kawai fatan alheri daga alhamdulillah mun gode na to mutumin da duk ya auri mace bisa ga wasu sharaɗa aka ba shi ita amana ce kawai da muka yi bayani a baya hmm. duk abubuwa da ya san cewa ba zai iya cika ba kai ya alkawarinsu duk mutumin da ya yi mace ƙarya ya auri ta to akwai haɗarruka hudu ƙarƙashin haka abu na ɗaya dai ya saba alkawari abu na biyu kuma ya ci amananta abu na uku kuma ya jefa rayuwan shi shi karan kanshi cikin haɗari abu na hudu hatta zuriyar da zai haifa ba a sa ran a samu zuriya tsayi ba cikin abin da aka gina shi kan karya da ha'inci ba a sa ran a samu zurriya tsayi ba shi yasa akwai malam aliyu sabuni ya rubuta wata littafi dangane da abin da ya shafi aure azzawajul mubakkir sa'adatun wa hadana a ciki ya kawo bayanai yadda ake neman aure a gina shi kan gaskiya kan alkawarin da za a iya cikawa kuma in ka aura ka yi bakin abin da za ka yi ganin cewa ka fita kunyata ba ta da ta yi ha'inci ba wannan sirri ne ko dalili na cikin dalilan samuwan 'ya'ya na gari Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Alhamdulillah ana nuna muna lokacin da ji na kawo da sai dai a gurguje cikin minti daya zan so in ba malam dama kila isin mu da sakon a ga al'umma na karshe kan kana so sako da zan yi amfani da wannan dama don isar da shi ga yan uwana musulmai maza da mata kallon yanayi da muke ciki da kuma alakanta yanayi da muke ciki bisa ga keta haddojin Allah ƙa'ida Allah maɗaukakin sarki bai canza muku daga sukuni ku koma rashin sukuni daga zaman lafiya koma tashin hankali sai a lokacin da kuka canza wa Allah ɗan dalilai sun nuna haka cikin abubuwa da ya kamata a ce an kiyaye su kiyayewa mafi girma akwai batun abin da ya shafi amana ɗan nan domin yana shiga a kowane babi cikin babu babubukan rayuwa babin kasuwanci ne babin harkokin aiki ne na yau da gobe babin harkan gona ba wani mutum musulmi wadda rana za ta kullo ta fada ba ta da ya yi abin da ya shafi amana ba hmm. bal rayuwar mummuni gaba ɗaya tun da tsaron rana har hmm. faduwarta gaba ɗaya amana ne abu tsakanin amana tsakanin kai da Allah amana tsakanin kai da bayan Allah amana tsakanin kai da iyali a cikin gida ba wani abin da yake babu ba amana ne ba haka mu kiyaye amana mu tsare amana mu rika jin girman sa hmm. a rai kuma mu rage kwaɗayi yana yana cikin dalilai na kula da amana mu yi kokari ne addu'a kan Allah ta'ala ya taimake mu game da abin da ya shafa amana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga malam da fatan na saboda malam ma abin da muka tsaya a cin na biyun mun tsaya kan na uku ne ma'ana akwai sauran abubuwa biyu to insha Allah wani lokaci ko ba wannan juma'a ba ba maki ta sama za mu iya kila kara da yake mana da mu ɗora kan wannan saboda mu ma maa illolin da ke tattare da ta amana ba to insha Allah za mu so daga nan mu ɗora kan shi ne kallon mu insha Allah za mu ga yato malam in Allah da ma mu ba ba amana muka ɗauka ba na ciwa insha Allah ina tsara za mu sake ga yato malam don ya zo dora mana daga inda ya tsaya amma da abokan aiki na musamman injiniya Usman Labo da Abubakar Bawa Sadiq da gaski da hashimu dauda ni idris da kuma abokanin wanda suka rukuma da malam dukkan su muna godiya a gare su da fatan za su ci gaba da rukuma da malam suna kawo mana shi duk lokacin da ya shi ni idris irin da gabatar nake cewa mu haɗu a sati na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko aka mamu mulki biyar haka bari mu zan yi sa muku a nan